da Allah a kai musu duk abin da ya kamata a kai musu da abinci ne da da da da katifin kwana ne da kuma barguna ne da sauransu dai su a taimaka musu a kai su don a samu a dama a nan gera situation din su. To kama wani hali suke ciki a yanzu yan gudun hijira? A wanda suke gudun hijira abin da yake faruwa ba duka ne suke zanne wuri da dare da rana ba sabili da bayi a ringin adequate security ba tukuna. So da rana ne suke taruwa a locations Angroje, mayan daga gyambu da rufi a can aka dan ajiye su da rana suke fita da daddare ko wanne ne sai su samu inda za su koma gidajen mutane wanda suke taimakawa dole a kai masu tsaro don idan ba kai masu tsaro ba ba za a samu dama inda za a za su zanna sannan a kai musu abubuwan da za a kai musu ba. To yanzu ba hankula ba su kwanta ba kenan. Iya ba dai a hundred percent ba. Ko jiya ma akwai wani attack da aka je aka kashe shanun ko a Alhaji Iyaleme har yanzu muna roko you a kara tura you a matakin yan tsaro. To sai dai wannan mako na zuwa ne yayin da haɗakar ƙungiyar Kiristoci Fulani a Najeriya ke kira da kafa kwamitin bincike mai zaman kansa ba na gwamnatin jihar ba domin gano waɗanda ke da hannu a wannan tashin hankali rabaran ba Aliyu da ke ma zama shugaban ƙungiyar a Najeriya ya koma bayyana dalilansu na yin wannan kira a yanzu. Maganinsa shine sai an hukunta dukkan ko bafulatani ne ko wani kabila ne da ya aikata wannan ta'asa